rayuwa shekara mai zuwa ma. Kai bile nan ka shigo yanki na ne, zan ci mutuncinka. Me ka ce ma? Nan eriyar ka ce? da nan eriyar taka da can eriyar taka kowace eriya ma duka tawa ce ka gane ka fahimta ba abin da za ka iya na fi ƙarfinka na fi ƙarfinka za ka iya juya ka kalli bayanka yanzu kai wai kana cewa wannan ariyar ka ce to ni ma area ta kai kai kai kuma babu abin da za zaka yi ko akwai abin da za ka iya yi ne iye kai na rika bari babu abin da za su yi in kuma sun isa gobe su nuna a wannan filin barnan ina jiran ku ba ka ji ne mu tafi kai idan kuma za ku iya yin wani abu to mu haɗu gaskiya wa'annan sun iya koya hankali gaskiya zan zo wasan ku gobe za ki zo gobe kai kabarta ba komai gaskiya na gode

రాఘవ కళ్యాణ kanwa ki taimake ni kasu dake ni ki taimake ni me ka kama ni Hey! Hayır, yapamam. zai faɗo beli zai faɗo ka ga dalilin da yasa ce kar kai challenge da ni dole zaka sha ƙasa tabi Ai, yanzu ne lokacin ka na zuwa ƙasa. Ka banci cewa yanzu na fi ƙarfinka? Kai, wani sama da ƙasa duka yanzu ta ƙare, yanzu dole zan kai ka ƙasa tabbas. Yanzu ka yi shirin ɗumama jikinka ko yanzu ko an jima. <laughs> ka gani ko dukan yanzu za a kama mu to yanzu ya za mu kenan ka faɗa min ma kai ba kana buga wasa ba to kai irin wasannin da kake yi a gurin can kuma ka nuna basira ka kowa yau ya gani amma ni yau kam zan nuna irin tawa kai ma <laughs> waye kai basi nake basin banza ni dan kabilan madaras ne yi, kowa haka yake kira na kowa ya iya allansa ya wanke kowa ya iya allansa ya wanke iya ruwa fidda kai an shi shine relinka kai juyo ka juyo mana me yake faruwa a nan gurin murna ne kawai muke shine hada jini eh abokina ne ya taba ni ko sai na ga na fara fitar da jini a gurin shine tsabagen murna gaba daya ka san me zaka ringa faɗa mun idan ba haka ba zan kama ka kana jina ko na fahimta mana a fina-finan hausa a fina-finan indiya komai ina ganin abin da ya kamata na fahimta ba ku gane ba yana cewa fa kowa fa ya tafi gida ya je kwanta ne yanzu nan mu je an kama shi waske waske waske oga waske oga kaga yan mata suna kallo na okay saboda suna kallon ka ne a a saboda ka san cewa ni mutum ne na jama'a to dalili kenan officer waske waske waske oga okay kana nufin kai ne zaka nuna min aiki na ko kai ina ogan sai ka sake ni Me ka tambaya? Ina oganku. Kar ka yi maganan wani ogan mu. Eh, ka san abin da yi ne? Me yi? Da ya juya kamar haka ne sai ya gudu fi. ne superman na sako daga sama ne ke me madalin da ya saka kuke min waka a nan gurin da wayannan kananan yaran ki faɗa mai fa in ya raina mu za mu cije shi ka gani ko ba na son irin wannan kar ka raina mun kawaye wayannan abubuwan ne kawayenki <laughs> ku fita kai kai kai kai me yasa zan fita bayan baba ya daga ga mun gaya mun cewa nan ɗakin mu ne ke da baki wuce inci biyu ma har kina maganan wai kina da ɗaki to za ku iya fita a baki san cewa yan fim sun zo bayan layi suna nan ba ina son su min autogram ne to amma ba ni da sabuwar riga matsa kun bata min komai sai na watsar yaya da gaske da Allah sun zo eh mana su ashwariya ne da aminta bajja suka zo suna bayan layi kuma suna kan shutin fim ne a yanzu nan haka kin ga inda abin nan din yayi kyau gaskiya sai mun zo mun ga su mu ma kadibe sun bace kamar haske Ina yake? Ina yake? Waye? Hey! Business study, ilimin kasuwanci. Business study. Business study shine ilimin kasuwanci. Business study shine ilimin kasuwanci. Shine fi dacewa da kowanne ɗan adam. Economics. Business study part 1 part 2. Bayan iskancin da kuka gama yi a kan titi shine ka zo ka nuna min kai mutumin kirki ne? Baba, Mama, nan fa gida ne. Ba ni nan, nan fa gida ne ba station ba. Tun safe karfe shida yaran nan yake karatu, amma shi ne yanzu zaka zo ka tsaya a kan shi. Me ya haka? Business study, shi da ilimin kasuwanci. Duk duniyar nan, shi ne kaɗai ke sa sikel zai karatu, tsabagen karatunsa. Tsabagen zafin karatu ne ya zane na manta. A, baba zafin karatu ne kawai ya saka na nasa, sabida rika samun iska. Na fahimta. Babu, ƙarya ne, ƙarya kike faɗa baba? Yanzu nan ya dawo cikin gidan nan kuma ta sama ya zo. Ke baki faɗi naki ba sai na shi kawai kike faɗa ke ma ki faɗi naki. Shi yasa ya saka skirt ya saka muna ta gudu a bayan layi wayan fim sun zo bayan layi. Ni ban faɗi haka ba kawai ni dai na ce musu 'yan fim sun zo wani hotel ne a nan kusa da mu kawai shine abin da na faɗa. ke kin ga kin fahimce ni ko? na faɗi haka ne saboda ta samu daman ta zauna ta yi karatu ita ma ta ci exam ɗinta dalilin da ya saka kenan ni ma na faɗa amma ai ba wani abu ehe ba ba <laughs> me zan gani eh ina so in ga katin ya sauran exam ɗinka guda hudu da suke gaban ka dadi kar ka ɓata ma kanka lokaci kai kana karatu karatu shi kuma yana wasa hmm. wasa a baba ya daɗe da fa na yin wasan nan yanzu babu abin da nake da ya wuce karatu haka ne Budi, ka isa gida lafiya ne? Ni ma na kai gida lafiya da gyar. Babanku yana kusa ne? Ko yana kusa ma dai ka nuna mai baka san komai ba. Budi, ya kace magana kamar irin ta babanku. Na ji muryanku iri ɗaya da shi, amma gaskiya babanku ya mana ba daidai ba. Tunda ya zo ya ɓata mana wasan da muke ta yi. Sai ka ce shi bai yi tunanin lokacin suna yara ba. Su ai san ma irin wasan da suka aikata lokacin, amma na san a police ɗin nan ma ana shan wuya da shi. Dan in ya kama mutum ba zai mai da daɗi ba ko kaɗan. Dan haka kai ma ka duba inda yake takura maka awa ashirin da hudu kana ta karatu kana ta karatu. Ka gani wani? bude. dama ina ta tunani a kanka amma ina so sai na tambaye ka amma kullum abun yana ɗaure min kai anya babanka ko yana saka staci a jikin sa na aiki saboda na ga shi kullum kayansa ba sa kyalli sosai amma idan ka kalli na wasu an kaman kwalba kaman zai yanka amma na shi na gan shi wani iri haka haka ka san cewa ma Umar ko ba shi da lafiya ai muna barin gurin nan da aka bige shi gaba ɗaya? da ya koma gida ai sai rashin lafiya ban gaya maka ma polisawa ma fa sun kama wannan mama abokin namu fa wannan wanda muka yi faɗan nan da shi a yana koma gida polisawa suka je suna ta tambayansa Aba, ba, ka gani ron number ne. A ron number ne ko kuma ron mutane ba, ba gashi ba, zan fi farin ciki da shi da a ce wasan kwallon ƙafa yake yi. Amma da yana yin kokowa kawai. Kin ji sunan abokin shi da ya faɗa? Kada kumar. Kina jin wannan wanda ya yi maganan nan. Me ma zan ce mai? Wannan tashar tashar 'yan rawa wannan, nan. Ah, menene ma kai? <laughs> <laughs> Nari ne, me yasa kiran yanke? Gobe da misalin karfe sha ɗaya na rana, akwai wasan nan da za mu yi fakar ka manta. Ka san kuma wasan za ta bugu sosai. Ka san cewa idan fa baka zo fa, za mu iya rasa wasan nan. Kai ka kashe wannan wayan naka. Kana yin magana kamar wani babanku. Baban su nake magana ba. Kai ran nan ba ne, ba kai nake bugo ba. Idan na kama ka kasa sai na ɗaure ka ko? Ya aka yi ne. Ba ma yanda ba a yi ba. Wato gobe kana da wasa karfe sha ɗaya a filin wasan kwallo ko? Hey. Bare na ja kunnen ka na ƙarshe. ka tabbatar da cewa sai ka ci exam ɗinka sannan ka fara yin wasu abubuwa daban. Kada ke daki bar shi ya fita gobe da safe a cikin gidan nan. Ba zan taba barin shi ya fita ba. Ki ba bar shi. Kai ina kaftin ɗinku. Zai zo nan da minti goma da Allah dan mana haƙuri mu dan jira shi kaɗan. Kai wai a tashan mota muke ne muke jiran direba? dole sai ya zo mu yi ai mana hakuri lan kai dade wai ku ina captain ɗinku ne ya je ya buya saboda yana jin tsoro ko ya san mafi karfin shi kai ƙarya ne shi ba bera bane shi zaki ne da kake ganin sa to ya samu damusa to me kake ta wani jin dogon magana to me za ka yi ba wani abin da za ka iya yi kai ku bari me kuke haka ne wasa ne fa kowa ya koma sa? ko kuma kashe duka wannan wasan da za a yi ku bar nan lokaci yayi za mu iya fara wasan ko da ba wani a ciki kawai a fara yin wasan kawai a je a fara wasa me yasa kake magana canji mu dai ba za mu yi ba belu ba kai ni ma na fahimci haka a fara dai wasan belu yana hanya a je a fara a fara wasan kawai yana hanya zai zo me ya same shi da har zai hana shi zuwa za fa mu ci match nan amma sai ya zo kai me ya saka makin ka yake motsi <laughs> ba komai kai baka san nawa ta addu'a ba ko ana yin shiru ne tunda ba wutar addu'a ba ce kai wannan fa ba ta karatun ka bane za a yi ne dan kariyar a to ba za a bari ba okay okay okay okay na gane a sake wannan baya daɗi saboda ban ga kaftin Bello a ciki ba. Wallahi wasan ya yi lami sosai. A me kake kalla a can, ka kawo shi. Wa ce muke kirkita shi, zauna, ki zauna kawai, kai ka ka kawo. Abin wuta. Ah, ah. Abin wuta. Ah. Abin wuta na ce ma. Na ce matso gani. Yau za ka sani za ka sha wuta gashi. Kalanzar ne fa. ina ce maka wannan kalanzir ne fa karka zuba Oh. kamata ku yi wasan nan hankali kuma ku dinga lura da aiki kun gane ko kai reza ta yau ta fara aiki kuma tun dan gille yau za su sha gilla kai wannan murnan da dariyan da suke wani shin na menene kai waye kai da zaka dinga mana shaye-shaye a cikin filin kwallo rasa wannan game din gaba ɗayanta duk lokacin da ka saka zuciya to za ka daina amfani da ƙaramar reza ka dinga yanka mutane don kai nasara dolo oke oke oke oke oke oke oke ni na tafi to ya kai muna cikin wasan mu kuma zaka ce zaka tafi ah, za ki iya soyayya da wannan billajin din da yake bayan ki to ni dai na shirya to ni dai ban shirya ba gaskiya wannan auren bai da muhimmanci da zan iya tashi daga nan na je me ya saka saboda ba zan ga mutuncin wanda baya ganin mutuncin dangi na ba Ko waye shi to ya zami ai dole ne mu hakuri dole zaki je kawai saboda kin san in aka ce abu na dangi ne to bayan da zaka yi kawai dole ka dinga yin hakuri da al'amari to in dai babu wanda ya je a dangin mu ai dole za su ji haushi Wai yaya ne, ya za ku yi ta surutu a cikin gida? sai na yi karatun sai ya bace sai na yi karatun sai ya bace kana son na ci exam kuma babu taimako a billu akwai wanda ya je baddan babana ne na shekara sittin da aka yi a cikin dangin su babu ko irin dan zuwa alattin na ma a cikin su babu wanda ya yi to shine yake so yanzu ya tura ni na je kauye bikin yar kanwarsa a'a to ta haka za ta kasance masana sun ce kada ka shiga cikin gidan da ba a ganin mutuncinka dai ita kake min baya wato ko a'a baba gaskiya na faɗa okay ni kaɗai na san yadda suka ji ranar ba ƙaramin ɓata musu rai abin yayi ba ni zan iya gwada maka ma suka dinga kuka suka dinga kuka suka dinga kuka to tun da yake babu wani wanda zai je auren nan a cikin gidan nan gaba ɗaya kawai shi kenan babu wani wanda zai je auren shi kenan da baya cewa komai kai je ka kai karatunka kai wannan littafi ne ne sai me tun da babanmu ne ya siya ai duka namu ne ko ba haka ba shi baya ma gane littattafan nasa. Gani kuka je ka yi karatu fa. Eh! Ah. Budi! An ce an zaɓe mu za mu je sami final. Za mu je durai sha takwas ga wannan watan buga ah. wasa. Bari mu sanar da kowa da kowa. Ah. Ya zan yi na fita sha takwas ga watan nan na je match ɗin nan. Ya zan yi. Ban gaya miki cewa sha takwas ga watan nan za a yi taron nan ba ko? To ni me zan yi maka? Baba dan Allah minti ɗaya. ina ta tunani ba sau ɗaya ba har sau goma sha biyu na yi tunanin gaskiya ka faɗa dole a cikin gidan nan mutum ɗaya je auren nan sabida hakan ya dace oke yanzu kana bin bayan babanka kenan ba haka bane gaskiya ce kar ki je gidan mutanen da ba sa ganin mutuncin ki kwata-kwata amma an ce ka kyautata ma kowa da kowa ko wanda ya ha'ince ka Shi ne na yi tunani akan maganar na ga cewa haka ɗin ne ya dace a yafe musu to shi kenan zan je a ah. ah? ya za ki je inda aka ci mutuncinki inda ba san darajar ki ba haka ne ko kuma a'a ba gaskiya ne ko ƙarya gaskiya ka faɗa ko da ya zama na cewa dole sai wani daga cikin miya je bikin nan buna ba ta yi yarinya ba za ta iya zuwa ba to waye waye waye waye ke me yasa ka ce na je ba za ni ba <laughs> ba za ni ba gaskiya ki faɗa mana to me na ce za ki faɗa yanzu gashi ta faɗa ban faɗa ba kai za ka je kai ne za ka je auren ba na son zuwa sha shida sha bakwai sha takwas kai ba zan ba ni ba na son zuwa dole sai ka je kai za a tura kauye eh. na gama magana kai za ka je to me ya saka kika ce wai ni na je shikenan zan samu zuwa za a yi da ni kitte கபடி கபடி கபடி கபடி கபடி Belu ka yi a hankali. Shi yaro ne na ki ce? Ka san dai yanayin yadda tafiya take. Kai? Me za ka da littattafai kuma a gurin aure? Ka san tafiya daga nan zuwa can awa shida ne. To shine zan rika karantawa a mota saboda kan na bata lokaci a banza. Kawai yana so ya nuna maka shi mai gaskiya ne kuma ba haka bane ba haka yake yi ba. Ba za ku tambaye shi ko da sau ɗaya ba ya ba ku amsan abin da yake yi ba. Haffa ina wanda ya iya ya riga ya iya ba sai an tambaye shi ba. Kai ba na son irin wannan maganganun haka. Abin da nake so da kai ka gyara zamantakewar ka da kai da 'yan uwan babanka. A yi biki lafiya ka dawo lafiya Allah ya tsare hanya. <laughs> me yasa ka ce maganan ƴan uwansa ai mutane ne masu kirki masu daraja sosai sosai na san su ba ma haka ba rike wannan ka kashe naira ɗari ce ka kashe ta hankali kadiba ya bayar da guda ɗaya maimakon mewa wannan za ta isa ne ma mene kawai daman zan tafi ne kai ka manta da wannan abu menene kyauta ce ta tukunna wanda babanka ya sha wahalar nema dubu takwas ake siyarwa குத்தடி குத்தடி சைலா குனிஞ்சு குத்தடி சைலா கொடத்தை வச்சு கும்மியடியே கடல் இரும்ப தண்ணி அடியே kai me ke faruwa ne ba komai zan saka sunan baba ne a jikin wannan kyautar ko kuma ba zan sa komai ba sunan ki zan saka wannan ka saka sunan otari shine sunan ba ruwa a ƙasa ba a noma yanzu kuma mutane suna son kuɗi. To ku ya kuke kuke samun kuɗi? In dai kuna nan ai za mu dinga samun kuɗi dole. Barin a ce ma kana da wayo, to dole za ka dinga samun kuɗi sosai. Bele, za mu iya fara murna? Kai ku kiyaye, ba za mu yi murna ba har sai mun riga mun je mun ci wasan nan. Sai mu. Ah. Kai ka samu kujera ne? Eh na samu da wasu 'yan mata. Kanana ne ko manya? Ni dai ina sauka Allah ya taimake ni na samu tawa. Wace ce tafi kyau a cikin su? Da Allah kuma ku duba ku gani da Allah wace ce tafi kyau a cikin su? Kun san yaran madirai suna da kyau kun sani. Gaskiya ni ma zuciyata ta kamu ina sauka kawai na ji wani daɗi a zuciyata. Ka duba yara inda suka ci wani kyawun kwalliya. Gaskiya ‘yan mata kun yi kyau, kuna da kyawu kyawu kyawu kuna da kyawun kwalliya. Haba sai ka ce wasu ‘yan ƙauye nan fa mudirai ne ba sa komai cikin faɗin ƙasar nan, illa kisa kawai. Imana. E Gai! Gashi

う <laughs> わ abu ne mai sauki a cikin faɗin garin nan ban gaya muku ba tun muna tafiya to wannan abin ya fi yan goyin saukin gani na ta neman ki ko ina da ko ina menene yayanki mutafandi ya kashe yayanki Tanda! Dona Letícia. A Ka gani? Mutafandi ne ya kashe wannan ɗan uwan naka. a ah, kai sanin anan gurin sai ka tafi da gawar ah, ka gane ɗana ba damuwa an kashe shi a idan mutane amma kun ce wai ya kashe kansa to wane ne faɗi shine kashe kansa da kansa kai bari mana me kake mana ihu a nan gurin ba za ka bari ya aikinsa ba kai baka san wane ne mutafandi ba ba a nan kai karatun ka ne? hun kai sanin da Allah ka dauki gaku kama hanya ku dauki ba ma son koke-koken banza a nan gurin ku zo ku samu ku ɗauki gawan nan ku bar nan gurin da ita yanzu ku matsa a hanya ku matsa hakan ya yi kyau gaskiya kana ƙoƙari sosai <laughs> doke ni na ce ka dake ni ya zan dake ka a ka bar wannan ka gwada mana Wow, wow.

na ya naga kamar ranka a bace yake na fahimci me kake so ka yi ba ku sani ba inda na kamu da soyayyan wannan yarinya da na zo ina neman ta ina son aure ta kuka ci mutunci na kuka ci mutunci na idan duniya kowa yana gani dalilin da ya saka na kashe shi kenan kai mai kuke haka ne ba ku gani ana rana ne ku kawo mai kofin madara sha <laughs> sirikina me fara haka ya kake son ka zama kai ma kamar dan uwanka in dai ina nan dare baka isa ka auri kanwata ba to ka mutu ga madarar ranka ya dade. dai lokacin da magabata suke faɗa sai muke ganin kamar ba haka bane a abin ashe zan auri matar da bata da yan uwa ne har yau ne babban yaron sakkar fandi ya ajalin yaron makiyaya don dalilin neman yar uwarsa da yake da aure ya nuna rashin yardarsa da auren wanda hakan ne ya saka ya kashe shi a tashar jirgin ƙasa wanda yan uwan shi sun shiga damuwa a dalilin haka wanda an yi hakan babu daɗewa dan uwan shi ya tafi ɗaukar fansa shi ma ya haɗu da ajalin shi a can wanda duk hakan yaron sakkar fandi ne yake da Alhaji kai ka kashe tibun mana Yaya. Ni ne. Mai gidan ne daga sakteriya. Ina jin ka me yake faruwa ne? Me yake faruwa ne? Kisan kai. Me yasa ka yake aiwatar da haka din? Sabida kai mana. Ni kuma a kanya. Sabida kai ka manta ma kana da iyalai da yan uwa ma a nan. Ka tafi mun bai ka je ka yi zaman ka saboda matsalolin fatin ku. zan so gobe Allah ya kai mu babu wani abin da yaron ka yake aikatawa tun da ka tafi illa kisan kai in ba mu yi wani abu a kai ba sai ya kare da dangin yarinyar nan gabaki ɗaya. ba wanda zai bari sai ya mai da ita marainiya yake so zai dawo gobe ne za mu yi magana da kai ɗau kuɗin ka je ɗauka ka je mana ni zan je gidan su yarinyan yau a ku zazzauna ku zazzauna gashi yaro kuwa ya za mu yi a min da kujeran nan ah, baba ina lakshmi yaro na yana son yarinya ku sosai to ina ta je ne to ko tana ciki ne kai yaro ina lakshmi tana sama da dukkan wani abu da ya faru. Hai budurwata. Mu dai za mu tafi. Kawayen amarya na gode sosai, godiya nake. Ni ne jarumin madurai, saboda haka ko ya kamata ya dinga ganin mutunci na. ‘Yan mata, ya za ki tafi? Kowace mace tana son ta ga ta samu mutum kamata, amma ke ya kike kina? Ni daban ne, don na yi kisan kai a kotu da coci, kuma babu abin da ya faru, ko baki sani ba. ina da kes kes guda talatin da biyu a kotu duka kuma akwai shaidun da suka gani a ido amma ba inda za a yi magabata sun ce idan dai aka ga ana mutuwa a gida to akwai wani abun alkhairi da zai faru shi yasa na ce a haɗa wannan auren magana ta wuce kowa hankalin shi ya kwanta namijin zaki da ta macen zaki to ni fa duk yarinyar da kika ga ina halaka da ita kin san ni kuda ne bakka haram kuma babu abin da zan nema a duniyar nan wanda barin samu ba amma ke ina bala'in ganin mutuncinki shi ya saka kika ganin ban wani neme ki da ƙarfi ba ba don komai ba kin san me ya saka ina son ki <laughs> hey me kake kalla kar ka kallo nan me ma kake a nan ku zo ku cire shi ku zo ku cire shi maza maza ku kama shi ku yi waje da shi <coughs> mu je kin san dalilin da ya saka na zaɓi mace kamar ki sabida na ɗauke ki na saka ki a cikin zuciyata kin ga kuma abin da duk kake so dole ka dinga dan ta shi ke yaron nawa ma da kaɗan ma ya dan girme ta shekara ashirin ne kawai shi kuma baban shi da shekara ashirin da kawai ya girme ni ba gashi yanzu haka muna zaman lafiyar mu da shi ba ko ba ku gani ba me yasa kake ba kya fahimta ta kin gani ni babu abin da zan miki saboda ke ce sarauniyar cikin zuciyata duk kuma wanda ya bata miki rai to zan iya kashe shi dalilin ki ina son ki mama tana kiranka mamanmu tana kira na bari na je <laughs> I love you. Gobe da safe baban shi zai dawo in ya so sai a yi magana auren. To kai mu tafi kenan ko? A kai, ku tare nan, ku tare mota nan. <laughs> Sai an jima baba, sai an jima mama. me kike faɗa haka ne ina son ka zauna a raye ban son ka bar duniya kawai zan aure shi komai ya wuce <laughs> me yasa ka yin magana haka ina suke ina suke ne kau kuna ta ina ne kau oke kuna ta nan ne barkanku tunda an ce mai martaba zai dawo gobe an ce mana mu zo mu share wannan cikin gidan sannan kuma mu goge komai da komai yayi kyau ku ku je ku yi aikin share-share da goge-goge a cikin gidan nan ku je ku je ku ware musu ɗaki guda ɗaya da za su kwanta amma ku wanke ko ina da ko ina a cikin gidan ɗakin ne kawai za ku bar shi ba wanki a ciki kun gane zan da ce ka ba ku goge wannan gurin ba ya kamata mu sa wannan anan ya kamata komai da komai ya fes fes kar ku bar komai da datti tashi tashi ki gani wannan shine certificate ki na tafiya ga kuma wannan kuɗi ne na riga na yi magana da kawanki za ki tafi USA. Kawo USA kuma? Haka ɗin zai fi mana sauƙi. na riga da na gama magana da shi zaki iya fara tafiya yanzu kawai ba damuwa ki je kawai zaki dawo ki same mu lafiya ba damuwa ki je kawai ki je don Allah kar a kama ki ni zan san yanda zan yi kuma dan sake magana da shi kafin ma a ce kin kai tashi tashi tashi tashi ki je kawai tashi ki je Allah ya miki albarka ba damuwa ki je kawai kai ba za ku bude kofar nan bare ana ta bugawa kuna ji ne anti za ku matsa zuwa ɗayan ɗakin saboda mun gama ku shigo ku saita komai da komai a cikin ɗakin komai ku ɗan jajjara shi ku shashare shi Jaki kawai. Babu komai ki je kawai jeki jeki. Kuma za ku sauke wannan lodin nan yanzu kai ka dinga yin haka mana wai ne shin kun kira min su yi mama kuwa Yeah. <laughs> やれ faruwa ne eh eh kin kafa na yadda take min zafi a dalilin ina binki me yasa kake yin kuka bayan gani nan ai ni naki ne karki ki yadda ki kuka ai inda ina nan babu wanda isa ya saka ki kuka ki bari kawai kin ji muna da manyan mutane za mu yi auren mu <gasps> ina son ki duk wani babba a garin nan zai zo baban mu da kanshi ma yana kan hanyarsa ta zuwa kin ga za mu yi bikin mu lafiya kalau kuma na yi mafarki duka yan uwanki da suka mutu za mu sake aifansu a matsayin yaranmu. mu Kai! ku kawo mana motar nan to waye waye zai taimake ki ai garan ma ki shiru ke shiga mota mata to da ina ke so zaki je zaki tafi ki banni kenan ba ki isa ki je ko ina ba 嗨呀马大姐呢谁跟我跳谁跟我跳继续录这个这个这个 Wannan wane ne shi da zai zo da daki mutafan a cikin faɗin garin nan? Wannan dole zai zama bako ne. எங்க போகணும் ba na tsoron mutuwa akan taimakon wani idan kuma har na shiga abu sai na nasara ban tsoro na zo nan ne don na buga wasan kaye kaye amma sai na samu da cewa abin da zan yi fi wancan abin mahimmanci don haka tashi mu tafi zo mu tafi Hey. so ya kake ta wani gudu kake ta gudu gudu gudu gudu gudu kai ba za ka taɓa cin riba a kaina ba ka ji ko kowa ya ci tuwo da ni ai me ya sha wawa to ya za a yi wai kai ka dauki ma wacce nake so wacce na mallaka ma zuciyata gaba ɗaya zuciyata ce ita kai ta ce ita fa I love you I love you I love you kin sai ina son ki ni dai ita ce ni kawai kai kuma ka zo cikin kankanin lokaci wai za ka raba ni farin ciki na <laughs> to ba zan taba barin ka gudun min da farin ciki na ba kai kan ka yi kaɗan na bata komai a rayuwata kuma zan iya komai saboda ita kawai ka wani zo kuma kana tunani wai kana so ka raba ni da ita kai akwai mutumin da ya ce na son ta cikin wasa sai na mayar da shi misaki amma kai ka wani zo eh za ka ɗauke ta a gabana kai don haka dole ba zan iya haƙura in kyale ka ba sai na kashe ka ku kashe mun shi ku bari ku bari ku bari ku bari zai kashe mun ita ku matsa ku matsa ku matsa ku bubuɗa, ku bubuɗa na ce kuna ci na ku bubuɗa. ku ja baya ku ja baya ku ja baya zai kashe ta ne fa ku ja baya to bari mana bari mana ka bari ka bari ka bari ka bari ka bari ka bari ni ban san ta ba amma na fahimci cewa rayuwar ka ce a yanzu haka idan har kuka aikata wani abin da bai min daidai da ba to sai dai mu mutu da gani har ita nan gurin abu kaɗan za ku min na kashe ta zan yanke mata wuya eh, kai hakuri zai mata zafi in kai hakan kai hakuri don girma Allah in dai jini ya fito a jikinta ko kaɗan ne ba zan iya rayuwa ba zan iya baka dukkan abin da kake so amma ka bar ta tafi ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri don Allah kai zo nan gudu. ka zo mana ana kiran kana ji cire zanin da yake jikinka ka cire na ce ka cire mana ka cire cire mai dan kamfan cire cire cire shimfiɗa shi a ƙasa shimfiɗa shimfiɗa shimfiɗa to ya fa shimfiɗa ranka daidai? cire wukar ku zuba dukkanin wukaken ku akan wannan abin ku zuba ku zuba ku zuba kai ku zo ku zuba ku zo kana ka zo ku zuba ka zuba ka ka ka kai ku matsa baya na ce ku matsa baya ai sun zuba yallaɓai, labai ga sunan to ka sake ta eh daure shi na ce ka daure shi ko saboda me ranka ya dade a ah! bari bari bari zan daure maka in daure maka su Ha, ai ba zafin zuciya zan daure maka dan Allah kar kai komai kaga dai daure ma ne na fa an kare da kai kai ka ɗauka ka je ka saka a bayan wancan jeep ɗin. Wace jeep wace jeep. Kai ɗauka ka tafi mana kana jana magana? Is sauri ka ɗauka kai mai mota. Is sauri is sauri is sauri maza maza maza ɗauka ka je. To fa an kai ran kai daɗe. a sace ma kowace mota da take gurin nan taya banda jeep kai ku je ku sace motocin nan taya ku je ku sace ku sace ku sace gaba daya gashi an je ana aikata abin da kace a aikata to batta ka batta ranka ya dade ka batta komai zai wuce komai zai wuce karki zamu kin ji ko hau motan nan Lokaci. Good. Hold on. Hey. Hey! yaya dai ya kake zama haka me ya faru kake zama a cikin kwata haka gaya min me ya faru ka gaya min mana waye ya taba min kai a faɗin garin nan waye ya taba min yaro a faɗin garin nan wani ne ya rage shi kuma ya ɗauki yarinyar ya gudu da ita dukkanin ta min tana bayana kuma za da kan min yaro na ba ku da amfani kwata kwata mun yi abin da mu iya kun iya wata hanya ya bi ya miƙe gabar ne kai ku kira polisan da suke cikin garin nan da kewaye gaba ɗayansu dukkanin motocin da za su fita ko za su shiga a duba su. Hello, a kulle garin nan duka. Duk wanda ya wannan aiki sai ya ɗanɗana kuɗinsa. in the desert, even on the desert, we've got இதறிய கொல்ல இமயத்து வெல்ல உனக்கொரு எண்ணெய் கிடையாது யாரோ யாரோ ஒரு நீரோ தீயோ யாரை ¡Suscríbete al canal! never move up in the dark. Only at the end of the தேடலொரு கண்ணில் தத்துனதா நூடல் ஒரு கண்ணில் தின்னாக்குதா நாளையில கண்கள் சுகமாக இவன் ஒரு மதிப்பிய புதி இவன் இருப்பது நகர்ந்து முடி அது அறிவிருப்பாக வழி தனிதொரு மனிதனின் பனை அவன் இருவது விடுதலை நிலை காத்து மழை வெயில் கிடந்து துடை Thank you. ku fito daga cikin motar nan ku fito ku fito ku fito ranka idan ina ganin wannan iska ne ba ko kuma barayin kaji ne ma wayannan kowa sai an duba shi kafin ya fita daga cikin fadin kasan nan kowa sai an duba shi kai accident aka yi a can gurin ne ba accident aka yi ba wani ne ya sace budurwar mutafandi shine ake ta duba ko ina da ko ina kuma an ce ma in an kama shi kashe shi ai zai Thank you. Ka gani ko? Wannan ina ganin shi da ganin shi barawo ne shi. Ah. Gaskiya wannan ya kala yin iska ranka ya dade. Ku kama ni, ku kama ni nace ku kama ni. Ka kama shi mana ranka ya dade, ka kama shi mana. ka yi shiru to ku kama nan mana gashi ga ku kama ni wani ya ji ya daki dan uwa a can gaba ɗaya kowa hankalin shi ya tashi ko kuma kuna nan kuna aikin banza me kuke mu muna can muna ta duba ko ina da ko ina a cikin lungu da ƙauye ko kuma kuna nan aikin me kuke yi a nan gurin to ai wannan da aka faɗa mana gudu da ita ah, ba ita bace ai irin wa'annan guda uku ne a cikin gidan har da wanda shi kanshi yake hawa ta hudu kenan kuma duka iri ɗaya amma kuma idan baka yarda da ni ba ku je ku duba motar ba wallahi za mu duba za mu duba kai da kai wawa kawai ina son ma na sani daga wani station kai kake me sunan gurin da kuke heavily ga sunan abu mai daɗi amma kai baka da hankali sorry sir na yafe maka abin da kai amma kar ku bar dan iskan nan ya wuce wannan checkpoint din idan kuka bar shi fita daga cikin wannan garin ko to wallahi kuka da kanku bude min kofa kai bude kofa sa ka bude mai kofa gaskiya ya saka min tunani da yawa anya ba gayan nan ne ba kuwa kamar shi kamar ba shi ba kai ka gaya mai gidanka ya zo dan Allah zan yi magana da shi yanzu sa ana so a yi magana da kai sa Ariba ne yake magana wanda yake kan babbar hanya me kake so ka faɗa kai wai har yanzu ba kwama shi ba har yanzu muna kan kokari ranka ya ku ci gaba da aiki baka san namban jiften bare yake nan mun motocin ka iri ɗaya ne ka faɗa mana abin da zamu iya ganewa wani irin kaya shi ya saka yaron da ya wannan ta'addancin kai wani irin kaya yaron ya saka ya saka bulin t-shirt da bakin wando bakin wando ya saka da bulin riga ranka dade ba na jinka sosai ka dan ƙara faɗa mu Na ce maka bulin riga ya saka mana da bakin wando mana ko? Ba ku san motan gidana ba ne? Ga wani nan amma yanzu ya ce mana shi mutumin gidan ka? Ga wani amma ba yarinya. Ku tsayar da shi mono. Ta wallahi shi nan ya gudu. wannan yayi mana wayo ke ina da shawara ne shawara ka idan muka yi waya wa oga zai dauko shi ya kamo shi ya tukwikwiyo shi ya dauko mana shi ya kawo mana shi har nan gurin kuma ka gani sai ya sha wuya karka ka damu kar damu ko ɗana sai an kama shi duk inda yake idan ka ga na koma to bayan na kammala da shi kenan ba zan taɓa komawa ba sai bayan na aikata haka. Ɗebo motoci mu tafi! baban mu yana da zafi baya taɓa bari na yi wasa to shine na mai ƙarya zan tafi aure shine na taho durai to amma ba komai shi kullum burin shi a ce na yi aikin gwamnati ni kuma kwata-kwata ba na so ni na fi son na yi kokawa na fi son shi kuma na fi jin daɗi ni na fi so ki je ki wanke fuskarki ya Allah ina mai roƙonka ka dawo min da ɗana lafiya ka kai shi lafiya ka dawo min da shi lafiya mama na kenan tana masifar sona kin san wani abu ne har kuɗi take bani fa ba tare da baban ya sani ba sai ta ce min na je na kashi Allah min da shi lafiya kannuwa ta kenan yar ganganci amma wani lokacin ita take saka na hanya amma fa karama ce sosai ita wani lokacin ma kuma ba ma shiri da ita karɓi nan, karɓa ki saka mana ya kamata ni ma na je na amsa prison a ciki Da ke ni, da ke ni sosai, ba kana zaman jira na ne saboda ban samu na je aure ba? ga shi ka dake ni kai ta duka na har sai ka gaji gaskiya ya kaman kan shiga mana da wani sabon al'amari cikin maganar mu yaro ne kadai zai iya fahimtar me babansa yake ciki ko kuma me yake nufi ba maganar yara bace abba barin gaya maka cewa menene ya hana ni zuwa auren nan wannan biskit ɗin ne ummi to yanzu zaki iya tambaya komai ya aka yi karba na koyi wannan abin a cikin jirgi ne mutumin da ya koya min kuma yana zaune a gabana yana min magana sai ni ma na mai magana kawai sai ya bani biskit din ya za a yi ka karbi biskit a hannun mutumin da baka sani ba mutumin kirki ne kamar baban mu hmm. to muna jin ka kuma sai aka yaya abin da zan iya tunawa kawai shine da na karbi biskit din nan kawai sai na tashi daga bacci shine sai na ji wani iri ai na ka furka ka ganka ni dai gaskiya ban yadda ba okay to ina zaune ya miki daidai wai me suka ita wannan sai ta wani tunani ci gaba kawai ina jin ka a ina ma na tsaya a tashar jirgin kasa ka tsaya wato lokacin muna tasha ba shi akan tukunyar da ka bashi ya kai aika ah. wai ma me saka baki je makaranta bai ba sai san makaranta ba ina tukunya ba ba ba ba ba an ba mai hada silba silba to ai shikenan magana ta riga ta kare yana san a daina <laughs> ya zan yin washe garar bayan gaskiya nake faɗa amma fa biskit nan da aka bani ne sai kawai sai na kama bacci shine sai aka sace tukunyar a guri na shin ka ga ma polisawa ka yi tambaya mai kyau ba wani kai dai ka amsa kawai ni yaron polis ne idan na gaya ma polis hawa kuma baka ganin abin kunya ne a gare ka mama gaskiya baba bai yadda da ni ba akwai hanya ɗaya ne da ta rage wanda ya kamata na bai yadda da ni ka yadda na rantse da kannuwa ta Mama ce na rantse da ke. Ah, ba za ka rantse da ni ba, sai dai ka rantse da kaka. In ita ce ta fi. Baba na rantse da kai. Ba ka da hankali ne? Na san in ba hakan na yi ba ne ba zai yadda da ni ba. ayyo wayyo wayyo wayyo kina wayyo mama an dauke min abinci na ki gaya wa baba shi zai kama barawon kai ma ka daukan min abina mama menene ya sace min abinci na da gaske ne barawo yana zama a gidan dan kalle ki a gurin ke kullum sai kin yi fada da shi ne gashi ke kullum mita To zan kira an jima. Ina abincin gurin nan. Kafin ka tashi ne kake gani kamar da akwai. Amma ni na gani. Ba yanzu bane, ka san saboda ka saba bincike-bincike, to sai ka kamar komai ma da akwai shi a gurin. Ni ba ban abincin ba kenan? An baka mana, amma ka ganta bayan da ta ce an sake mata guda ɗayan nan sai da sake cin kusan guda goma sha biyu kamar buldoza da Allah ka mana wani a baba abin bai isa haka ba kenan mama a kawo mai shoran shinkafin nan dan naga yana jin yunwa to kai ka ci ne a ke ma yau ki gwada irin abincin babata ke kin san daɗinsa kuwa hungo ke ma ki ci karɓa ki ci karɓa To ki sha ruwa mana. Ni ba na kowa. Kai wannan sautin menene ne? Ni ne baba. To na ma ruwa ne. A ah, bari ma maganar zuwa. Me ya saka ba za ka sha a nan gurin ba? Ya zan yi na sha ruwa gaban iyaye? Ya zan yi na sha ruwa a nan, Zan shiga ciki. ta kai ma ba ya shi ko ta kai fitowa bibbiyu <laughs> kin ji ba kya jin bango yana ƙara? To wannan shi ake kira eko. Kina yin karatu kamar ba kya yi. Mai gida to ba za mu siyar da wannan gidan mu canja ba? To wannan ba gidan gwamnati ba ne? Uh <laughs> kin gani bai kamata ki damu kanki ba ni zan ɗauki nauyin biza da fasfot ɗinki na zuwa america kar ki damu kin ji ko ki je ki kwanta hmm? Good night. Kai, baka san wannan da kuka da shi ba ko? Na sani. Mutane sun fi dubu wanda suka tafi da makamai neman ka. Sun zo. Wannan kai da sun kashe ka. sun yi kokari Gai, baban shi minista ne su suke dauke da gwamnati amma ka je ka musu irin wannan ta'addanci to su kama ni in za su iya na yarinyar take tana gidan mu yanzu haka gaskiya ka kai namiji Gai, ko ku yi magana da shi ni dai kawo na na kira na wanda yake kauye ya ce in zo mu ci gaba da noma ni dai zan tafi zan dawo bayan shekara bakwai ko takwas me kake nufi yana so ya jona mana wata masifan da ba za mu iya ba ne a cikin mu na san halin babansa police din gaskiya ne idan ya sani dukkan mu sai ya zane mu gaba ɗayan mu ta zo da yardarta kuma ta yarda ni gaba ɗayanta yanzu abin da ya rage kawai na haɗa mata bizar ta da fasfot ɗinta na tura ta Amerika. Shi kenan tun da dai har ya yanke haka ɗin to mu bar shi mu dai kawai muna bin bayanka a duk ma za a yi wai ba ci ku ba a madurai waye zai ci mu bayan ni ne otari nari ba wanda zai ci mu mu nari ka gani idan har ana haɗe da wannan mutanen dole ne sai kayi magana saboda su bakin su baya taɓa yin shiru. na fahimce ka dole ne mu kwantar da hankalinmu a cikin yanayin da muke kamar su kawai Kai Belu, ba za ka tashi a bacci ba? Ya kamata ka tashi har karfe takwas na safiya kana bacci? Ka dubi yadda kake bacci, ba za ka gyara ba? Kai, za ka tashi ne ko ba za ka tashi ba? Ka duba inda yaran nan yayi kace-kace da gurin nan ko ina ba gyara. Sai ka ce wani kankanin yaro. Shi komai ba zai iya karya hannunsa ya aiki ba sai dai. <laughs> <laughs> <laughs> Mama, kin ga mun wanke kaina? To ni kuma me nawa kike tambaya ta? Mama, yana sakin bacci kuma bayan ya gama shayi yanzu. To gani nan zuwa. Wata ne nake ji haka. மருதமலை மருதமலை மருதமலை na gode ma Allah. Hakan za ka gode mai? Dole na gode ma Allah shine ya bani sa'a ya sa ta har ta kauce ba wanda shi ya ganta. Ah. Wannan wace irin waka ce? Eh, ta gode ma Allah ce. Da rashin hankali? Kawai dai na tashi ne nima cikin farin ciki. Dalilin da ya saka kenan nake yi. Kin gane? ciki digi dan, ciki digi dan, ciki digi dan gadan gadan mama ina kayan sakawa na yake ki duba cikin durowa suna ciki mene kayana ne a ciki ba wani kaya a nan kayana kayan pink mama ta ce yana ciki na ce miki babu dole sai shi zaki sa bar nan me ah, ba komai Gashi, ka ce min da baya ciki, ba ka son na yi gaye? Belu, wai me kake ta yi ne haka? A ba komai. Kullum ya kamata ka ringa abu biyu ba fashi. Menene? Na ɗaya addu'a, na biyu kuma ka rinka wanka don lafiyarka, don kai ma ka ringa jin daɗin jikinka. Gaskiya ke ma fakin iya magana sosai. Kayi, kaga wannan ita kuma kamar mutum ta yi kyau. gunki ce. Amma ta yi kamar mutum har cikin ma iri ɗaya. daman na sato yarinya ne shine na saka ta a cikin gumaka. Kai banni amma gaskiya ta haɗu amma sai dai abu ɗaya mata cikas. Ah! Ah! Kina son ki saka mata ne? Ah! Ni ni zan sa mata. Ka ga dai yanzu ai ta fi kyau sosai. je kai wankan ka mutufan disa shine yake zuwa fa barka dai amma kun nemo wani identification ne barka dai da zuwa ranka ya dade Allah ya taimaka mun gode kalle nan shine jeka matsa waɗannan fa duka ba su bane aikin banza ko kake ta yanan shi kalar sama daban ne wannan ya lalata min rayuwata gaba daya har ma ba zan iya tuno ma fuskarsa ba ni zan iya tuno fuskarsa zan iya tuno kuma har yanayinsa gaba daya baba wannan shine wanda ya gansa zo nan zo nan zo nan zo nan abokina to ya sa yake kamar wata yake bai kamata ka ce ma haka ba ba ka yake ba ba ka yake ba zuno wannan shine police din da ya ganshi ku duba shi ku duba shi ku tabbatar fa da kun gano shi oh okay dan jawo shi magani idan yayi girma dan bude hancin kankare mai sajan kadan dan kara mai haske kara mai haske oh. eh, zo ka gani ah, ah. wannan ai dan fim ne baba alinu ko suka je suka gana min dan fim fa ko an gaya mai ni ina so in yi fim ne ni ma ba na gaya maka ba kamar wata yake shi din kwamfutar ma ta rikice ne saboda yanayinsa wai ku dama mai kuke don ku kama shi babu shaida za mu kama shi ai bayan da za mu kama shi babu shaida ko ba ku riga da kun san yaron ba amma dai kun san yarinyar dan haka sai ku ba mu ta ita la jama'a ku duba polis mai wayo sosai me ne sunanka Subramania. Kai, karka damu. Ta Tamilladin duka a bayana ta hakkina ne dole na kamo wannan yaro na kawo shi. Me ma sunanka? Subramania. Shikenan shikenan shikenan. Ni zan haɗo maka hoton kuma ni zan kawo maka hannun wurin. Amma idan baka kawo shi ba, baba sai na kashe duk wani police da yake faɗin ƙasar nan. Kuna jina ko? Ba zan bar ko mutum ɗaya dinga numfashi ba. Ka gane? ina dai hoto kace kana bukata to ni zan kawo maka shi ranka ya dade dan Allah a taimake mu to wai ma me saka yake cewa dole sai an kawo ta ne ka bari ba ta da lafiya ne da Allah a taimaka mana babu yadda za a iya mata in ba wai ta zo ba ya dai babu komai gaskiya mutumin nan ya ki taimaka mana ya ce hakika shi ba zai iya bayarwa ba har sai ta zo duk lokacin da aka ce maka mutum dama kabila ne shi to ba zai taba maka abu daidai ba ni ma na nunar masa kabilarsa ne amma abin bai yiwu ba budi kaga mutumin nan yana magana akan doka ne dole kuma sai an bita. ta kaga gurin nan saura kaɗan su tashi kuma nan da kwana biyu za su tafi hutu kuma in sun tafi ba za su dawo da wuri ba Lakshmi, isauri ki shirya. Me ka ce? Wace ce Nazmin? Eh, waye Lakshmi? Eh? Ni ma ban santa ba. Eh, ka gaya mun ko na kira mama kawai. Haba baby baby baby na. A'a. Zan tsuguna ka makke ce yayata. Duka tsugunan ka ba zai kai ka ba sai ka gaya mun wace ce ita. Kawai ka gaya mun magana ta wuce. Babu lokacin wasa fa yanzu. Amma. Lakshmi? a kin gane ko kada ki damu ita wannan tana cikin damuwa ne kuma tana cikin matsala sosai kuma tana neman taimako to shine dalilin da ya saka menene kike mana ihu haka amma nake ta kauna karki bai na taso ke yau ranar iyaye ce ba yau bane eh Na san cewa ba yau bane. Amma kawai na san bai dace bane. A ce kawai sai wannan ranar ne zamu dinga yi muku wasa. Eh na ke ta so mama. Allah shirye ki. keda da ya kamata ki ci gaba da karatu. Kin je kin dauki halin yayan ki ke ma. Dama ina son ka tsorata. Dalilin da yasa na kira ta kenan. Amma ka ci albarkacin wannan. Duk da hakan ma na gode. gaskiya ba za mu iya tsaye da shi a jam'iyyar nan ba sai dai mu wata jam'iyyar saboda tamiladun duka a baya ta take sai daya baba me yasa kullum sai ka dinga cewa tamiladun duka ta kace ga yaro nan kwalli daya ya ci mutuncin ma a cikin garin nan an gagara kamo shi dan karamin kwaro amma kana ta maganar tamilladu ta kace muka iya jawo hankalin mutum miliyan sittin suka yarda da mu sai mutum daya ne za mu gagara kama shi eh mana za mu iya kama shi a cikin maganganun a eh? eh, ba ga yaron nan ba matsalin Allah bude mu kofa bude mun nan gurin salo bane ka gara wadi salo ya riga ya riga mora salo ana sasa rike ya mun kai ka tsaya mu ne ina za ka je ne ko wuyu baba ga ga ga ga Kai menene haka? Kai!